daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. a Alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan tsaftar jikin mata. Haka yake zara'u muna tafa da ƙarin bayani. Cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniyar kiwon lafiya inda ta ba da shawarwari akan yadda mata za su kula da tsaftar jikinsu musamman ma a lokacin al'ada. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama. Sai ku ta zo ku kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu cike shirin ne da garzayawa jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. ya sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau na tare ne da malama Maimuna Balarabe malamar jinya da ke asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Kaduna wato wanda aka fi sani da Barau Duku inda za mu yi tattauna da ita akan al'amarin da ya shafi tsafta. Malama Maimuna barka da zuwa wannan zaure namu. Assalamu alaikum. To malama Maimuna kamar yadda na gabatar na ce za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi tsafta. Tsafta idan aka ce tsafta abu ne mai girma menene ake nufi da tsafta malama muna muka ce ana kimiyyar kiwon lafiya eh, eh, kiwon lafiya tsafta yana nufin kaman gyara gyara zai iya zama na jiki gyara na environment na muhalli na gyara dai abin da zai hana cututtuka da wasu abubuwa da yake ba su da kyau su shiga inda bai dace ba to shine ake nufi da tsafta a kimiyyance to menene tsaftan jiki din idan muka gangaro muka bambanta shi da sauran tsaftoci aka ce tubura a duba tsafta irin na jiki ya ake yi a san cewa eh wannan abin da ake yi shi ne tsaftar jiki to tsaftar jiki shi yana nufin cire datti daga jikin mutum shi wannan datti din yana iya kawo rashin lafiya yana iya kawo cututtuka da kowane irin damuwa ga jikin mutum saboda haka tsaftan jiki yana nufin a cire datti a kare datti da kwayoyin cututtuka daga shiga jikin mutum zai iya zama na mutum mace ko namiji to sun babbanta akwai tsaftan jikin mace akwai tsaftan jikin namiji akwai datti bayyananne akwai kuma datti boyayye akwai wanda ido ke iya gani kamar yanzu a ce a bawali ko kuma bayan gida duk wa'annan ido na iya gani akwai kuma kwayoyin cututtuka irin na infection da jiki baya iya gani eh, da ido baya iya gani amma suna jikin mutum kuma su iya haifar da illa a jikin mutum malamai kin ce tsafta namijin na mace duka suna da bukatar cewa sun yi tsafta shi akwai bambanci tsakanin tsafta ya mace kuma da namiji eh to gaskiya akwai bambanci tsakanin tsafta tsaftan jikin mace da namiji saboda ko a halitta ma ba ɗaya Allah ya yi su ba so a misali yanzu kin ga ita mace jikin halittanta na matantaka bai ya bambanta da namiji ita nata Allah ya yi mata shi kusa kusa ne da wurin bayan gida da wurin fitsari kusa kusa ne saboda haka cuta zai iya tashi daga nan ya shiga nan cikin sauki ba kamar namiji ba shi namiji kin ga nashi daban ne nashi ba wani kafa da na baya zai iya shiga na gaba hmm. so kin ga wannan ya bambanta sai kuma wurin kamar irin su zufa da irin su in mace ta balaga su al'ada kin ga mace ita tana al'ada shi kuma namiji baya wannan al'adan su zaki ga tsaftan da mace yayi za ta yi ya kamata kamata ya fi duk da dai shi ma namiji yana da bukatar yin tsafta amma ya kamata ya fi namiji sosai kuma ita mace an ce ita take haihuwa za ta kula da kanta ko ta eh, kula da ƴaƴanta eh so in mace na da tsafta kamar namiji ya shafi ita kanta macen da namiji gaba ɗaya general ita mace tsaftanta ma yana farawa tun daga haihuwanta ne in kika haifa yarinya mace tun farko zaki kula da yanda zaki tsarkinta daban ne wankanta shi ma daban ne sannan kuma su in ta fara tasawa haka mm. ta kai lokacin kamar balaga za ki ga su hammata mm. da kuma in ta fara al'ada shi ma yadda za ta rika tsarki da kuma shi kan shi kayan karkashi ana ce musu inawes din nan mm. yadda za ta wanke su daban yadda za ta sa in ta wanke su ya kamata ta shanya su a rana wato su fatarin da ake eh fatari eh da su skirt ɗan ƙarami da su mm. breziya haka eh duk waɗannan ya kamata ta wanke su da kyau sannan an tashi ba za a shanya su a daki ba yawanci haka ake a shanya su a bayi za su bushe din amma kuma wasu kwayoyin cuta da rana zai iya kashewa in aka shanya su a inuwa gaskiya mm. ba lallai ne a samu wannan kwayoyin cuta sun mutu kuma mm. yadda jikin mace yake yadda na miki bayani gaba da baya kusa suke in akwai sauran kwayoyin cuta zai iya haifa. haifar mata da infection yawanci za ku ji ana cewa infection toilet infection toilet infection a gaskiya ba wani abu wai a ce toilet ne yake kawo infection wato ba bayan gidan bane ke kawo shi wannan cuta ba bayan gidan bane yanayin yanda mace take kulawa da kanta kamar yanzu misali aka zo tsarki yawanci aka tashi kawai ana cakudawa ne ruwa kawai ne eh, a zuba gaba da baya a haɗo a kwaso baya a zo gaba an yi bayan gida a kwaso kwayoyin halittar bayan gida a zo a sa shi a gaba sai ki ga mace ta fara wannan kaikayi din da su farin ruwa mai wari hmm. so amma idan za mace ta za ta yi tsarki musamman kila kananan yara yanda za ku musu bayani ko kuma kafin masu fara tsarkin da kansu eh. sai kin fara wanke gaba tukuna to wato ita uwa ya eh. kamata mai da hankali akan haka eh a wanke gaba tukuna wurin fitsari sannan sai a koma baya shi kadai amma in kika jawo tunda kowanne da kwayan halittan shi ana ce musu normal flora su haka Allah yi su a wurin so idan kika je kika dauko na wurin bayan gida garin tsarki kika kawo shi gaba sai kiga ya dabura tsarin halittan da ke gaban to shine ake ga an fara samun wannan kaikayi din da wari da farin ruwa amma ba wai kama shi ake a toilet ba shi dama wannan yanayi su wannan kwarin halittar inda suke su ba cutarwa bane amma da sun matsa sun je wani wuri ba wuri sai su eh. cutar da wani su kika kula kin ga shi gaban namiji shi ba yi da wani ba kama bane eh a rufe yake ta ko mace ai kin ga a buɗe so in ta je ta kwaso kwayoyin halittar wurin bayan gida ta kawo shi gaba wurin tsarki mm. Mm. to shine zai zo ya sauya yanayin na gaba din inda yake natural din shi ne sai ya kawo cuta da ake kawo yake kawo kaikayi din nan da wari a ce a farin ruwa ne wari sun fito to yawanci irin wannan da ake ce ma fungal infection mm. candidiasis mm. ta haka ake samun shi wato maganar da tsaftar shi ne iya mm. kullawa da mai da hankali a irin abin yanda ya kamata shi zai kawo a eh. tsira daga kananan cututtuka nan eh. cututtuka to ta yaya ita uwa za ta iya fayyace wa yarta yayin da za ta fara maganan misali jinin al'ada yanzu za ta kula da kanta kafin ta fara misali yanzu mu ɗauka yarinya ce karama wadda ta bata fara ba amma ana sa ran za ta fara kisa akwai wannan alkunya wanda yake sawa ake kasa ma ya'ya magana musamman a nan arewaci mm. za ki ga uwa tana ji tana ta san yadda za ta yi amma tana jin nauyin ta zauna da ita ta yi mata bayani mm. shi ko wani hanya mafi sauki da uwa za ta yi wurin fayyace wa ta cewa ga abin da za fatar taras nan gaba kuma ga yadda za ta kula da kanta idan abin ya samu. ne eh, to gaskiya dama mu mata musamman mu matan hausawa muna da wannan sai a ce kunya especially irin 'yar yarinya yar fari ce so da kawai zan yi kira ga mata shine yarki ta zama kamar kawaki ke kika yi nakudan ta kika yi wahala kika haife ta so in kika bari kika ce wai ke kunya ko kuma nauyi ba za ki ja a jiki ki mata bayanin yadda za ta tsaftace jikinta ba ko me ya kai ya kawo kuma dai ke za ki kwana ciki saboda haka za ki ja yarki a jikinki mm. da zaran kin ga daga shekara bakwai ma yarinya ai ta dan fara girma da zaran kin ga yarinya ta dan fara girma ta fara wayo musamman yanzu da zamanin mu komai yaran ma suna wayo tun kafin ma su su kai ga balaga eh. za ki fara janta a jiki kina nuna mata ta fara dan wanke dan pant ɗinta da kanta ki nuna mata yadda za ta sa dan omo ta wanke pant ɗin hmm. ce mata ta kai rana kina mata bayanin wannan kai rana amfanin shi ta san menene yasa za ta kai rana din daga nan kuma kin ga yarinya ta fara tasawa ta kai shekara goma wasu tun tara ma suke fara al'ada za ki fara nuna mata cewa yanzu kin kai shekarun daga jini zai iya fara zuwa miki kuma wannan jinin kamar datti ne da yake fita daga mahaifar mace ga dalilin da yasa yake fita ki mata bayani idan kin ga wannan abin ya zo ga yanda zaki fara kulawa da kanki ko ba a gida bane audugan nan ki nuna mata yanda ake amfani da shi audugan mata din nan sannan in abin ya zo kar ya zama ta ce tana jin kunya ko ta tsorata ko ta tsorata ba abin tsoro bane ki nuna mata yanda ake sa shi kanshi audugan a jikin kamfan mace sannan idan an gama zai iya bata wando ba wani abin tsoro bane ta wanke shi ta shanya shi a rana ki gaya mata kwanakin da ake yi akan wannan al'adan da cewa kuma da mace ta balaga su gashi da suke take fitowa hammacenta da sauransu duk alaman balaga ne yakan iya sa ta tayi wari ba shi kadai bane ba al'ada din bane kadai saboda haka wanka ya zama dole wata rana sun ma zai yi a so biyu ko so uku musamman ana al'ada din a tsarki da kyau a yi wanka a sa turare irin na hammata din nan a rika askin gashin mara da gashin hammata duk irin wa'annan kika jawo ta ba wani abun kunya ba abun kunya bane to malawar mu koma ga maganar yin al'adar nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda. bari mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. To manawar mu koma ga maganar yin al'adar nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a guda eh to kin san da yake shi jinin al'ada yakan bambanta tsakanin mata wasu nasu na zuwa sosai ki ana ce musu masu heavy flow yana zuwa da karfi wasu kuma kaɗan ne akalla dai in ma dai normal flow ne ba wai yana zuwa da karfi ba ne akalla so uku wato matsakaici matsakaici akalla so uku ki canza auduga in so samu ne ma in kina da shi kuma da hali in kin je fitsari kowane fitsari kina zuwa kar kuma a gama fitsari an kuma a ƙara mai da wannan jikakken auduga gidan ne abin nan zai iya haifar da wasu kurarraji zai iya haifar da wari saboda shi gidan ya san iska eh, ya riga ya ya fita daga jikinki kuma kin ƙara wanki ki kuma kin mayar da shi to zai iya haifar da wari da sauran su warin jiki so akalla so uku haka ko so biyu eh to malama ya magana yin amfani da kunzugu wanda ba su da kila halin za su yi amfani da yadi haka su yanka su yi amfani da kunzugu a matsayin abin tare shi wannan al'ada eh to kunzugun shi ma akwai yadda za a tsaftace shi ai kar ki dauki tsumma ki sa tun safe har dare a jikin ki mm. tun da dai tsumma ne ki iya yanka in ma sun kai guda ashirin ne a rana za ki yayyanka su da kin je fitsari kuma shi ba lallai ma a ce in kina da sun karan da yawa ba lallai a ce wai dole sai kin ta wankewa ba za ki iya kunshe shi a leda ki kona saboda haka shi kunzugun nan da ki ya zama na cewa kina canza shi a kai a kai saboda ba kaman auduga ne yanda shi audugan kin ga yana iska na iya shigan shi da kyau so ba lallai ya haifar miki da ƙurarraji ba shi ko wannan kunzukun yawanci sun ma ne ga zufa ga wannan al'ada an ninke shi da yawa kuma an zo an sa shi so in ma zaki iya in kin watakila so hudu so biyar yayyanka da yawa ki ta caccanzawa in wankewa za ki ki wanke abinki in kuma ba wankewa ba ne a yar da shi. to in wankewa ne misali kila eh, yan uwanmu da suke kauye mm. wannan kika kila ba su da karfin sayan shi wannan auduga eh. ya za su tsaftace shi ne a eh, wurin wankin. eh to da shanyawa. za a fara ɗauraye shi sannan sai ki sa omo ki wanke shi da kyau in kina da ruwan zafi ake dan sa shi a cikin ruwan zafi ki wanke shi da kyau sannan sai ki shanya shi a rana shi ma dai yana bukatan shanyawa a rana. to malama a cikin tsafta sutura ma tana daga cikin abin da ake kulawa da ita ta yaya mace za ta iya kulawa da dan kamfanta musamman yan matasa matan nan dan kamfai dan bireziya da dai wani abin da ake ce an andawiya wato yan buje-buje nan ake sawa ta na ciki mm. to na farko dai ya kamata ki same su isassu ba a ce za a zauna da fan guda biyu yau a sa gobe a cire shi kenan a samu isassu kila na satin sannan in kin samu yadda na faɗi wankewa da shanyawa a rana yana da kyau in ma akwai hali ki goge kayan ki sannan ya zama kina adana shi ba barkatai kawai ki zuwa watsa shi cikin kaya wato a mishi ma'adani yana da ma'adanin shi daban sannan shi ma bireziya yawanci muna shirman a ce a sa bireziya tun daga farkon sati har karshen sati shi ɗaya ake sawa to shi ma yana haifar da wato rigan mama ke rigan mama eh, eh rigan mama so kin ga yadda ake sa shi kowa dai ta san da ake sa rigan mama ga hammata ta gefe so to zufa hammata da sauransu duk zai iya narkowa ya shiga wannan rigar mamun ga zufa a kyarje da sauransu to sai ki ji mace na tsani tana eh, wani bashi bashi ga shi ta eh an sa breziyan sati daya ko da ma ba sati daya ba ko da mm. kwana biyu ne kika yi da breziya ki ji wannan yanayin ya canza sai kiga gashi an fesa turare turare kashin shi ya fita daban ga tsamin hammata da su breziya ya fita daban da ka shiga wuri kaga ana dan kakkaucewa ana toshe hanci to kin ga wannan gaskiya ba abu bane mai kyau shi ma sket haka ya kamata a yi a wanke shi da omo mu a shanya shi a rana in an samu hali a goge shi shi ma wurin shi ya zama daban hmm, wannan duk zai yi maganin duk irin kananan cututtukan nan da ake samu To kamar tsawon wani lokaci ake iya ɗauka kafin a yi aski na jiki don gashi ya fara fitowa ita macen ta fara balaga? Eh to kowa da yanda yanayin yanda gashi ke fito mishi a jiki amma kamar dai yadda al'ada ya nuna ko kuma zan iya cewa a musulunce an ce kwana arba'in to amma kuma wasu zaki ga gashi na fitowa kila cikin sati biyu gashi ya fito nan da nan musamman na hammata haka ko na mara a sai kin bari a'a ya kai wata biyu wata uku ko kuma a'a sai kin gama al'ada ba in yana sa ki wari a akai akai sai ki daga askiya ko da sati biyu ne in kuma a biya ma fitowa sosai ko kuma baya sa ki tsami ba wani zufa ba wani abu zaki iya bari kwana arba'in din ki ki aski. kamar mu kuma tun daga farkon fara bawa ita iya mace kulawa musamman bangaren tsafta mm. kin yi maganar cewa ita jaririya mace da namiji akwai bambancin da ake kulawa da su a maganar tsafta mm. tun daga lokacin da take jaririya har ya zuwa girma ko mm. za ki iya fayyace mana abubuwan da ya kamata uwa ta sa ido a kai har ga yarinyar ta kuma tana koyar da ita mm. har ta girma din mm. ba da maganan bayan bayan maganan al'ada din To ita jaririya dama ba abin da za ta iya makanta suke ne zaki sa mata ido a komai. To abin da ya fi mahimmanci dai a mace jaririya mace shine kula da yadda zaki tsarkinta da canza mata tunda yawanci pampers ake sa musu ko irin napkin din nan. So kula da yadda zaki mata tsarki yadda na kamar yadda na faɗa da farko cewa tsarkin karki yadda kin zo ma yarinya tsarki kawai kin ɗauki buta kin kwarma ruwa kina cuka cakuɗa gaba da baya wanda yawancin mu haka muke tsarki tsakani da so ki tabbatar da cewa in zaki tsarkin kin fara wanke gaba sannan sai ki wanke baya in bayan gida ta yi in ma bata bayan gidan ba dai kika wanke gaban kika wanke bayan shi kenan sannan kuma kar ya zamana cewa a kin bar yarinya tun daga safe har dare da famfas ta yi kashi eh. shi kashin kuma ake ga ba wai bayan kadai yake tsayawa ba ya cika ko ina ya zo har ya shiga gaba yanda na muku bayani cewa kwayoyin halitta na bayan daban Gaba daban to na baya sun shiga na gaba sai kiga an zo an fara samun yan kurarraji din da yara ke a ce ko ela daga wuri yayi jajir sannan kuma da yawan da rage yawan sa famfas din da ake ma yara yawanci yanzu mu yan zamani yanzu kunzugun na zamani eh kunzugun zamani aha yawanci yanzu mu yan gayu ne zaki ga da iyayen mu ba ruwansu haka nan za mu fitsarin a wanke a kashin a wanke mana a bar mu sha iska to eh, zaki ga wannan eh, wannan kurarrajin da wannan um, menene eh, lada suwa ya sun ragu to amma yanzu zaki ga an bar yarinya ko mun abin nan ko ba ta kashi ba eh ga zafi ga shi an yi fitsari gashi haka nan sai ga nan da nan wurin ya fara samun matsaloli mm. saboda haka in ma ba za ki iya hakuri da fitsari da kashin yarinya ba ya zama akai akai ana canza famfas din yarinya mm. akai akai kalla so biyar ko so shida a rana da an dan ba an ga cewa ta yi kashi ko wani abu a cire a wanke a mayar mata da sabo in kuma napkin ne shi ma napkin din ya zama yadda ake ma eh, ƙananan kaya din nan na mata a wanke su a shanya su a rana in sun bushe in kina da hali ki goge in baki da hali kuma a ninke su a sa su aure mai tsafta to ana shafa basilin a duwawu amma kuma akwai wani mistake da muke yi duwawun yarinya ba komai sai a dauki magani a rika damfarawa a wurin to shi kanshi zai iya yin tasiri akan wannan kwayoyin halittar na gaban mace da ake ce ma normal flora da na muku bayani so eh tun kafin ma ta samu cutan ya zai jawo mata tunda na ce miki abu kadan ya taba wayannan kwayoyin halittar zai jawo zai hargitsa su sai su fara haifar da rashin lafiya su sun ji sabon abu saboda haka ba wai lallai ki sa mata cream din nan ba ko in dai ba kurajen bane suka zo mata kawai tsarki din da canza fan akai akai ya wadatar ƙunzugu na zamani din nan da ake sawa saboda haka ba sai kin ta shafa musu irin waɗannan abubuwan ba suna da matsala akan kwayoyin halitta da wurin a wurin ya kamata su zauna. To da karshe malama a ba mu shawara kan yadda zamu kula da jikin gaba ɗaya da kuma muhalli. Shi tsaftan jiki da tsaftan muhalli suna tafiya tare ko kin yi tsaftan muhalli kika bar jikinki biki komai ba sannan kika yi tsaftan jiki kika bar muhalli da datti shi ma biki komai ba so suna tafiya a tare ne kamar yan uwan juna ne saboda haka a yi kokari a kula musamman mu mata da mu ne masu zaman gida inda ake yi dafa abinci da su ban daki bayi din shi kan shi da dakunan kwana ya kamata ya zama cewa ko da yaushe a tsaftace yake ana share shi ana amfani da irin irin su magungunan kashe kwayoyin cuta ana mofi ana goge wurare a goge a wanke bayi a sa musu magungunan kashe kwayoyin cuta sannan kuma ke kanki jikinki ya zama da kina wanka yanda ya kamata wanka so ɗaya so biyu so uku in ya kama a rana aske gashin hammata aske gashin mara amfani da su turare din nan da zai um, kashe warin jiki sannan kuma wajen gidan ki ya zama cewa ciyayi ana cire um, um, su ana kona bola ana akwai inda za a wanke su kwata su wuce da sauransu saboda in ba haka ba akwai cututtuka da za su iya samun mutane ta hanyar wannan so sannan kuma wanke hannaye yana da matukar amfani amfani yanzu gaskiya musamman yanzu da ake fama da cutar corona ke kanki a gida da yara in an tafi makaranta an dawo yana da kyau akwai ruwa da sabulu da za a wanke hannu akwai abin da za a sa a goge hannun da shi hand sanitizer na a rika amfani da shi saboda ba a cika kulawa ba yanzu zaki ga yara sun dawo kawai an zuba musu abinci sun doba na hannu a ciki an je an yi taba taɓe an gama wasanni an gama taba duk wani datti an zo kuma an sa hannu an ci abinci saboda haka yana da kyau sosai a rika wanke hannu kayan sawa kuma a rika wanke su yadda ya kamata. malama rukayya inda za ta gabatar mana da wani girki sauƙaƙaƙe yau da ta ce mana walahan ko in ce makani shi ma akwai hanyoyin da ake iya sarrafa shi fiye da wanda muke dafawa kawai a ci malama rukayya me muke da shi wannan zatan kuma ya ake sarrafawa assalamu alaikum masu sauraro yau dai za mu alalan walaha ne Eh? Eh, alalafa da kika sani. Alala kuma wani bi zan ce miki sai dai ba za a haɗa su a lafiya ba amma har yafi na wake da kika sani daɗi da garɗi. To, mu yadda ake wannan al'amari. Da farko dai za ki alalan walaha kina bukatar ita da kanta walahan ko makani ko gwaza kamar yadda ake cewa. Ana bukatar man Kina bukatan attarugu, kina bukatan albasa, kina bukatan gishiri, kayan ɗanɗano sai kuma in kina da ra'ayi kwai za ki sa kifi kike so ki sa nama ne wannan abubuwa da na kira miki duk zaɓi ne da kuma daidai aljihunki yawwa da farko dai za ki samu walahanki ki wanke ta ki tsaftace ta ki fere ki ajiye waje daya. Watan oh, tana tana ɗanyen ta ake fere. Ɗanyen ta za ki fere ta. Hmm. Sai ki zo ki samu kayan miyan nan naki watan da albasa da attarugu sai ki jajjaga su. Ba a son ruwa a kayan miya. eh ba a san ruwa shi ta rubuki sa daidai yanda yake so kin san wani yana son shi da yaji wani baya son abu da yaji eh, to zaɓin ki ne wannan to sai ki zo ki samu walahan ki sai ki nemi abun gurza abun gora kubewa eh, greta kenan sai ki cire ki sa akwai inda yake da kaman yau'i kaman doya ne akwai inda zaki cire saman shi to wannan wajen zaki cire sai ki zauna ki goge ta dukka zaki goge idan ta gugu zaki ganta kaman yadda ake goga doya in za a yi kusan doya to sai ki zo ki zuba wa'annan kayayyaki a ciki ba a sa mishi ruwa sai ki haɗa in ya haɗa idan za ki sa ɗanyen kwai ne to sai ki fasa kwanki kamar walaha guda shida zuwa takwas madaidaita kwai mm. ɗaya ya isa sai ki zuba kwanki ki juya ki juya ki juya abin da isa ba a sa ruwa saboda idan kika sa man gyada zai sinke da yawa to shi ma man gyada ai kinga kamar wani abu ne na ruwa eh. abu ne ruwa to sai ki dan auna man gyadan ki kamar rabin gwangwani wato gwangwanin tumatir na da eh. to kamar shi kai ya cika sai ki zuba shi ma ki motsa shi ki juya wato shine kamar da ruwan kenan yawwa to sai ki zo ki samu mu dama kin dora ruwa akan wuta yana tafasa sai ki zo kina gaya muku duk sanda za ka yi alale zan ruwan kana kan wuta sai ki dauko in leda ce sai ki fara zubawa kina kullewa kina sakawa malama wurin mai da ke baya eh. wannan duk kayayyakin da kika ce a hada duk fadanyen su ki duk alanye haka zaki hada shi haka tas za zaki hada su to kin yi magana akan nama kifi ko kuma kwai a wani lokaci ya kamata a sa wa'annan to idan da dafaffen kwai zaki sa mm. to zaki yanka shi sanda zaki dinga wannan ɗin shi sanda zaki dinga kullawa idan kuma nama ne dama sai ya tafasa ya nuna ya yayi lugu da ruwan nama kake sa ruwan nama naman kawai zaki dan jajjaba shi ki wannan ɗin shi ki zuba a ciki in ma kifi ne dai zaki cire kaya ki gyare shi ki buge shi sannan ki zuba shi a ciki sai ki dinga kulla wannan alala kina sakawa kina kulla wannan alala kina sakawa har sai ya kare mm. sai ki mai da murfi ki rufe wallahi malama binta idan kika ji kanshi ya fara buɗe ki in dai kin taba cin walaha da faffa mm. kin ji gardin tutu haka zaki ji gardin wannan alala kuma abun mamaki kanshin ma da zaki ji yana baki mm. zaki dauka alalan wake ne kuma yanda ake cin alala da kowane irin mahadi shi ma na alala wato zan yi rangula da yaji na da kwai na a gefe sosai zan yi shan shi da kamu ko sosai sosai kuma haka wannan to kuma wannan irin abincin na ranar ne ko na dare ko na safe ko yaushe shi abinci ya danganta da yadda ka ɗauke shi za ki iya yin karin kumallo da shi watan ya kamu kisha yauwa za kuma ki iya yin shi da rana ku ci ku dan samu wani dan abun korawa na drink kina kina sha da shi kuma za ki iya taron baki da shi wanda kwarai da gaskiya za ki iya taron bakin ki da shi za su rasa meye wannan kika yi musu malama Fatima kin ga yan mu na karkara sun ƙara samun wani dabara da za su yi ga wannan wato um, makani ko eh. a ce gwaza ko walaha sosai sannan da birni kuma sun gane cewa akwai hanyoyin da za a ba a sarrafa wannan shi kayan amfanin gona sosai gaskiya na kwarar da na tabbatar muke sai na gwada. Alaba da sa. A ah, da kyar Amina ma ba za ta dandana wannan ba. To shi kenan. Malama mun gode. To ni ma. masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahar aminu fahi sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.